Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau 23 ga watan Muharram. Hijiran manzo sallallahu alaihi wa da 1443 wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan Septemba shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin wato sharhin a sharhul aqida a tahawiyya wanda babban malami almuhaddis nasiru dinin albani ya yi wa ainihin sharhi da kuma takhriji a satin da ya wuce muna cikin bayani akan abin da ya shafi ganin Allah gobe kiyama inda muka tsawaita bayani da ke nuna cewa lallai gobe kiyama muminai za su ga Allah amma kuma kafirai za a haramta musu ganin Allah gobe kiyama amma a cikin bayanin mun nuna cewa mutan zilawa wato da su da mutan zilawa da jahamiya da shi'a suna daga cikin ƙungiyoyi da suka yi inkarin ganin Allah gobe kiyama suna ganin cewa ba za a ga Allah gobe kiyama ba kuma sun faɗi dalili kowanne yana da nashi ɓangaren dalili Suna ba ta lura to kamar su zilawa sun dogara da ayoyi wanda na kawo su daga cikin su daga cikin wannan aya akwai ayan nan da Allah ta'ala ke cewa walamma ma ja'a Musa bi miqatina wa kallamahu rabbuhu ala rabbi arini anzur ilayk a lokacin da annabi Musa ya zo miƙatunmu wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa yayi masa magana ala rabbi arini anzur ilayk sai ce ya ubangiji ka nuna mun inganka saboda ya ji daɗin maganan Allah subhanahu wata'ala sai ce ya Allah ka nuna mun inganka shine sai Allah ta'ala yake cewa lam tarani walakin nzur ila aljabal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani Allah yace ba za ka taba gani na ba sai dai ka duba zuwa ga dutsen nan dole sina idan wannan dutse ya tabbata inda yake da sanin za ka gani falan ma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakan wa kharra musa sa'iqa a lokacin da ubangiji ya bayyana ga dutse bayyana irin nashi wanda ba irin na halitta ba A gane wannan ko falan ma ta tajalla rabbuhu jabali ja'ala dakan sai sa dutsen nan ya nike dutsen nan ya koma gari wa kharra Musa saika sai annabi Musa ya fadi mamme. falan ma afaqa qala subhanaka tuftu ilayka wa ana awwalul muslimin a lokacin da ya farka sai ce tsarki ya tabbata gare ka na tuba zuwa gare ka ni ne farkon mai miƙa wuya to wajen dilala a nan wajen zilawa suka ce ai wannan aya annabin musa alaihi salam annabin allah ne a lokacin da suke ganawa da allah ya ji muryan allah amma kuma bai ga allah ba to ya yi sha'awan ya ga allah subhanahu wata'ala domin cikan ni'ima sai Allah ta'ala ya ce masa lan tarani sai Allah ya amfani da lan suka ce wannan lan din linnafi abadi shi lan din nan yana kore har abada bi ma'ana yana korewa tun daga duniya har lahira an gane wannan ko yana korewa tun daga duniya har lahira saboda haka a duniya ba za a taba ganin Allah ba kamar yadda a lahira ma ba za a taba ganin shi ba wannan shi shine fahimtar mutazilawa suka ce wannan lantin yana amfana da korewa na har abada Shi ne malaman na hau suka ce to gaskiya su a iya ilimin su na larabci ba su san inda lan ya taba zamantowa linnafiyar abadi ba shi dai lan yana korewa yanzu da kuma nan gaba amma baya kore har abada an gano wani ko shi ya sanya har ma ainihin jamaluddin ibn malik yake faɗa a cikin littafinsa alkafiya yana cewa wa marra an nafiya bilan mu'abbada fa qawlu hurdud wa siwahu fa'duda duk wanda yake ganin lan duk wanda yake ganin korewa da lan na har abada ne fa qawlu hurdud magana ci ka tunkuda magana kai raddin magana ah, fa adud siwahu ka karfafa kuma bayansa kenan wanne ne kuma bayansa shine lan ba har abada ba ne an gano wani ko lan baya hukunta har abada sai dai lan harfu nafi ne wa nasbin wasu ibal amma ba linnafiyar abadi ba masu wannan ra'ayi ta ce ai yadda za mu yi mu gane cewa lan ba yana kore har abada ba ne Allah ta'ala yana magana game da yahudawa kul in kana daru darul akhiratu inda lahi khalisa min duni nas fatamannahu al-maut in kuntum sadiqin kace idan kun ce gidan lahira na ku ne ku kadai a keɓance ku yahudawa fatamannahu al-maut ku yi burin mutuwa in kuntum sadiqin in har da gaske kuke ku yi burin mutuwa sai Allah ya ce me walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihi ko walai yatamannahu abadan ba za su taɓa burin mutuwa ba har abada saboda abin da hannayen suka gabatar ana sai Allah ya yi amfani da lan shin idan inda a ce lan din nan har abada ne to zai yi kuma a san abadan kuma kaga cewa walai ya tamannahu abadan ba za su taɓa burin mutuwa ba har abada kenan lan din ba yana kowar har abada bane kenan inda yana korewa menene amfanin a ce kuma walai ya tamannahu abadan bi ma qaddaman aydihim ba za su taba yin burin mutuwa ba har abada saboda abin da hannayen sun gabatar wallahu alimun bil zalimin kaga wannan aya ma da aka kawo ya nuna mana lantin nan ba lindatil abadi bane an gano wannan ko to sannan kuma sai ce idan lantin nan yana kore har abada ne to Allah ta'ala ya ce walai ya kamandahu abadan su yahudawa ba za su taɓa yin burin mutuwa ba har abada saboda abinda hannun damansu ya gabatar to har abada ɗin ya tsaya ne duniya ne ko tashi giyama? cewa yahudawa ba za su taɓa burin mutuwa ba har abada shi har abada ɗin a nan duniya ne ko har gobe kiyama kaga idan an ce har abada din har gobe kiyama ne sai mu ce to a cikin alkur'ani kuma Allah yana nuna mana gobe kiyama idan kafirai suka sha wuya bala'i yayi bala'i za su yi burin mutuwa wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk ala innakum makisun ko su kafirai sun yi kira da bala'i yayi bala'i azaba yayi azaba sai suka kira ya maliku ya kai malik mala'ika na a wato mala'ika mai kulawa da azaba mai kulawa da ainihin jahannama li ya qadi alaina rabbuka to ubangijin kai kashe mu huta kawai ya mali don Allah ka roƙi ubangiji kawai kashe mu huta bala'i ya yi bala'i sai Allah ya ce mai qala innakum majzun sai Allah ya ce lalle ku masu dawwama ne shi laqad ji'nakum bil haqqi ha walakin aktharakum lil haqqi karihun hakika mun zo muku da gaskiya amma mafi yawan ku dangane da gaskiya masu ki ne a nan wajen to yanzu lantin nan yana hukunta har tashin giyama inda yana hukuntawa ai Allah ta'ala ya nuna mana cewa kafirai ba za su taba burin mutuwa ba har abada saboda abin da hannayensa gabatar kama gobe giyama sai gaji sun yi mai to Allah ta'ala maganar shi yayi karo kenan haka maganar Allah bai yi karo ba ashe wannan landin yana korewa ne kawai iya duniyar nan an gani baya korewa har tashin kiyama in yana korewa har tashin kiyama ya nuna Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana cewa kafirai yahudawa su yi burin mutuwa wato Allah ya kalubalance su kuma ya ce ba za su taba burin mutuwa ba har abada saboda abin da hannun damansu ya gabatar ko sai kuma gashi gobe kiyama da suka fuskanci azaba su kafirai sai Allah ya ce wa na dau ya maliku ya kabi alaina rabbuk qala innakum makisun sun yi kira ya kai malik ubangijinka ya kashe mu huta kawai sai Allah ta'ala ya ce innakum makisun lalle ku din nan masu dawama ne a cikin wuta kaga anan wajen sun yi gurin mutuwa kaga shi lan ba lin nafi abadi bane sannan kuma ga maryam alaiha salam lokacin da ta samu da ba miji hankalinta ya tashi take cewa to yanzu ya za ta yi ya laita ne mitu ƙabar haza wa na nasiyan mansiya da ma a ce in mutu kafin wannan lokacin in kasance mantacciya a bar mantawa ya zama an manta da ni saboda yanzu in na haifi wannan dan za a tambaye shi za a tambaye ni ina ubansa in na kasa magana za a jingina mun mummunan abu za a zubar da mutunci na za a zubar da mutunci iyaye na gaba daya to hankalinta ya tashi sai ta yi mutuwa ko ya laita ni bitu qabla haza wa kuntu nasiyan mansiya to ne Allah ta'ala ke ce mata fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan Allah ya ce mala'ika Jibril ya gaya mata idan ma kin ga wani mutum har ya tambaye ki dangane da Annabi Isa ina baban shi fa inni nazartu lirrahmani sauman sai ki ce masa lalle ni nayi alwashin sauman wato in tsare bakina daga yin magana nayi alwashin zan tsare bakina daga yin magana fallan ukallima al-yawma insiya to wannan lannan har tashi kiyama ne ba za ta yi magana ba har tashi kiyama ko ba za ta yi magana ba daidai wannan lokacin ta ce fallan ukallima al-yawma insiya kenan ba za ta taɓa magana ba har abada tun daga wannan lokaci in muka ɗauki lan linnafayil abadi kenan maryam ba za ta yi magana ma zai ce falan ku kallimal ma iya yau ne ba zan yi magana ba to da a ce lan linnafayil abadi ne to me yasa ta ce yau ma? ina ba san gane to wannan shine dalilin da yasa malamai na luga malaman nahawu suka nuna cewa lan din nan baya kore har abada an gane wannan ko to saboda haka tun da baya kore har abada ashe ba za a kafa hujja da wannan lannan akan cewa ba za a ga Allah ba har abada wannan ayan da annabi Musa ya nemi ya ga ubangiji subhanahu wata'ala yace rabbi arini anzur ilayk yace ya ubangiji ka nuna mun in kalle ka sai Allah ta'ala yace lan tarani ba za ka gani ba a ila lan tarani fi duniya ba za ka gani ba samsam a duniya ya kai Musa don san ma ana maganar duniya ne sai Allah ya kawo karina sai ce walake zuwa ilar jabal sai dai ka duba zuwa ga dutse dutsen a yake a lahira ko a duniya dutsen yana duniya fa saƙar da idan dutsen ya tabbata a inda yake ka sau mata rani shin da Allah yana so a ganshi da sai ya eh kaga da Allah yana so a ganshi sai ya tabbatar da dutsen idan Allah yana so ya tabbatar da dutsen zai iya ko zai iya ba zai iya saboda inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne akan komai babu abin da zai gagare Allah subhanahu wata'ala tunda babu abin da zai gagare shi da Allah yana so a ganshi da sai ya tabbatar da dutsen tunda baya so a ganshi shine sai Allah ta'ala ya tarwatsa wannan dutse a gani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'ala hudakan a yayin da ubangiji ya bayyana bayyana irin tashi ga wannan dutse sai Allah ya sa dutsen ya zama rugurgurace ya narke gaba daya wa kharra Musa sayda sai annabi Musa ya fadi sumamme a gari kaga wajen dilala anan Allah ya rataya ganin sa zuwa ga al'amari wanda yake zai yi a gari malamai suna cewa wal muta'alliqu ala al mumkin mumkin duk abin da aka yi aka rata ya shiga abu mai yiwuwa to mai yiwuwa ne Allah ya rata ya ganin sa da wannan tabbatar wannan dutse ashe da Allah yana so a shi zai yi an gane wannan ko to saboda haka wannan lantin ya kore ne nan duniya dalilin mu ai wancan nasi da muka kawo satin da ya wuce inda Allah ta'ala ke cewa wujuhu yawma idhin nazira ila rabbiha nazira wasu fuskoki a wannan rana shi ne ranar ranar tashin kiyama ashe shelanta rani a nan duniya ne amma gobe kiyama akwai wasu fuskoki suna cikin ni'ima ila na nazira zuwa ga ubangijinsu suna kallo ashe wannan rana wasu fuskoki za su ga ubangiji sannan kuma sai gashi an samu hadisai mutawatirai da suka tabbatar da za a ga Allah gobe kiyama innakum satarawna rabbakum kama ta rauna haza shams la tugamu na fi yadda. lalle za ku ga ubangiji kamar yadda kuke ganin wannan ranar ba za a zalunce ku ba wajen ganin sa ba za a kare ku wajen ganin sa kaga an samu hadisai wajen sahabbai talatin da wani abu suka ruwaito wayannan hadisan da cewa lalle za a ga Allah sannan an samu asarai asarai da suka nuna cewa lalle za a ga Allah duk mun kawo asaran wato satin da ya wuce na fatan gane wannan to kaga da wannan kenan muka fahimci kenan cewa ashe shi wannan lannin ba yana kore ganin Allah bane subhanahu wata'ala sannan satin da ya wuce mun kawo suna kafa hujja da la al absar wa huwa al absar inda mun dan yi bayani shi ma akan sa cewa shi wannan aya yana nufin idraki ne ba yana nufin gani bane akwai bambanci tsakanin idraki da gani kawai shi idraki nazaru ne wa ziyada gani ne hadda ƙari shi kuma nazar shi gani ne kawai mujarrad kana iya ganin mutum amma baka yi idrakin shi ba an gane fa kullu idan duk wani idraki nazar ne amma ba kowane nazar bane idraki kun gane ai shi yasa mun kawo ayat alqur'ani lokacin da fir'auna ya bi annabi Musa da mutanansa annabi Musa suna ta gudu suna ta gudu sai suka hango ga fir'auna nan ya kusancin musu yaya suka yi sai Allah yake ba mu labari falan ma tara aljama'ani ala ashabu Musa inna la mudrakun a lokacin da bangarori guda biyu suka ga juna kaga tara'a fa'ala ko kaga bangarori biyu bangaren fir'auna da bangaren annabi Musa sun ga juna ala lahu Musa a ƙala a sabu musa sai mutanen annabi musa suka ce inna la mudrakun lalle mu za a yi idrakin mu kaga an gansu amma ba a yi ba ba an kusa a yi idirakinsu. ashe mutum yana iya ganin abu amma bai yi idrakin shi ba kaga falon matara tara al jama'ani a lokacin da jama'a biyu suka haɗu suka ga juna kaga sun sun ga juna to ma sun yi idrakin juna saka ce kala ashabu musa inna la mudrakun sai mutanen musa suka ce lalle mu za a cin mana da haka Allah ta cewa la tudrikul absar bai ce la tarahul absar ba idanuwa za su ga Allah gobe kiyama amma ba za su yi idrakin shi ba shi ya sanya Allah Allah cikin hadisi yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha sham dai ya nuna ma ana ganin Allah gobe kiyama amma babu idraki kaga ai muna ganin rana shin ganin da muke ma rana mun gansa ne ko mun yi idrakin sa eh idraki ne ko gani gani ne saboda iya girman rana ce nan mun yi ma rana ganin kwakwaf kaga ba ba ashe za mu iya cewa muna ganin rana shi sai annabi ce lalle za ku ga ubangiji kamar yadda kuke ganin rana kenan kuna ganin shi amma ba ku idrakin shi ina ba ta gane sannan wasu malamai sun ƙara fassara wannan da rikul absar da wata magana kuma cewa abin da ake nufi wato idanuwa wato basira ake nufi hannun wajen ba ma ido ba abul hassan al'ash'ari ya yi wannan fassara a littafinsa ibana da rikul absar wato basirori ba sa iya riskan Allah tunani bai iya riskan Allah an gane so shi kalmar absar kan ɗauki gani na ido ya kan ɗauki kuma gani na basira ha sha inda Allah ta'ala wazkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaqub ulul aidi wal absar me ma'ana wal absar a nan wajen ma'abuta ƙarfi da kuma mai basira Allah ya ba su ƙarfi da basira ha da kuma can inda ake cewa abuwan da zai akarajar da zai na kafaru min ahalin kitabi min diyarihim li awwalil hashr ma zanantum ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum usuluhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa atabiru ya ulil absar anan me yake rubi da fa atabiru ya ulil absar masu ido da me yake itibari da kwakwalwa ashe a tabiru ya ulul absar ku lura ya kuma abuta basira baka la tudrikul absar basira baya iya riskan Allah kaga yayi daidai da ayan da Allah ke cewa ya alamu ba baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bihi ilma ai ba sa iya kewaye Allah da tunaninsu wa la yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba za mu iya riskan Allah da tunaninmu ba a gane wannan ayi kaga ayan yana da fuska biyu kenan yana ɗaukar ma'anan gani in ko gani ne ana nufin idraki idanuwa ba sa idraki amma za su gan shi in ko ma ya ɗauki ma'anan basira ne basira ba ya iya riskan Allah amma Allah yana riskan basirori a gani baka mutum ba zai iya sanin abin da Allah zai hukunta ba amma Allah ya san abin da aka hukunta an gane wani ko to kaga wannan ya nuna mana dai wa'annan su ne ayoyi wanda zilawa suke dogaro da su an gane ku amma sun yi inkarin hadisai mutawatirai haka ayoyin suna ɗaukar fasarori da yawa ko malaman mu magabata sun fasara wannan ayoyi irin fasaran da ya dace da su Su haka mutane galiban suka yi kuskure sukan manta cewa wannan sako na alkur'ani ko aka aikowa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma da ya aiko wannan sako zuwa ga manzo Allah ya ba manzan Allah amana na yin bayanin alkur'ani bai bar amanan bayani a hannunmu ba Allah ya nuna ba za mu fahimci ma'anar alkur'ani da kyau ba dole sai mun nemi taimako da manzan tsira sallallahu alaihi wasallam to amma abun mamaki sai mutane su yi watsi da manzan tsira su su koma su ne manzannin wannan yana daga cikin kuskuren da mutane suke yi sai mutum ya wurkar da manzan Allah shi sai tsaya a matsayin manzan Allah shin wannan akwai adalci ai shi qur'anin da kanshi ya gaya maka cewa manzan Allah kamar yadda Allah yake wahdahu la sharika lahu a cikin ubudiyya shi ma manzan Allah wahdahu la sharika lahu ne fi risala saka shi kadai ne manzo babu da wani manzo da ya wuce manzan Allah ba ma son bayanin kowa da ya wuce bayanin shi idan manzan Allah ya riga ya bayani ba a sauraron bayanin kowa kuma to mutane suka manta da wannan Allah da kashi bai faɗa a cikin alkur'ani Allah wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun sauka maka da zikiri ya rasulullah dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar zuwa gare shi ko wala Allah za su yi tunani wane ne aka ce yayi bayani an ce imam ne zai yi bayani ko waliyi ko shehi ko manzo Allah Allah ya sauka masa da zikiri dan yayi bayani ga mutane abin da aka saukar gare su to sai mutane suka yi watsi da manzan Allah wa ma zalna bin rasu ma zalna bin rasulin illa li yuta'a bi iznillah ba mu taba aiko wani manzo ce a yi masa da'a da izinin Allah ko baka ba ashe manzan Allah shine Allah ya turo dan yayi mana bayanin abin da alqur'ani ya zo da shi sannan kuma shi manzan Allah da aka turo ba yayi bayani yayi bayani ga ɗaliban shi ɗaliban nan sun zauna da manzan Allah shekara 23 suna koyon alqur'ani to shi bayanin su ya kamata mu saurara ko bayanin wani mutum da ya zo bayan su eh Allah ya ba mu garanti cewa sahabbai sun zo na gaban manzon Allah kai ka zo na gaban manzon Allah ne ka taba jin bayanin sa to ya zo ka za ka dauki Qur'ani kai mu Qur'ani fasara na ra'ayinka eh laqad manna 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qabl lafi dhilalin mubin hakika Allah ya yi baiwa ga muminai lokacin da ya aiko manzo a cikinsu manzan nan ya tulu alaihim ayati kaga yana musu tilawa annabi sai da ya musu tilawa alqur'ani bayan ya musu tilawa kuma wayu zakihim yana tsarkake su daga shirka da bid'a da saban Allah da biyagun al'adu wayu allimuhumul kitaba wal hikma sannan yana koya musu littafi da hikiman da ke cikin littafin Allah yana koya musu istinbadin da ke cikin Alƙur'ani. bayan an koya musu tilawa sai da Allah ya koya mu manzo Allah ma'anan Alƙur'ani. sannan kuma manzo Allah ya koya masa sahabbai ma'anan wannan alkur'ani eh? sai Allah ya ce wa in kanu min qabl duk da sun kasance kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafi dalalin mubin suna cikin bata ne. to a yanzu fa sahabbai suna cikin shari'a kenan tunda a da suna cikin bata to yanzu ba suna cikin shari'a to yanzu za mu ɗauki fassarar sa abokan abin da ɗaliban manzan Allah ne ko za mu ɗauki fassarar wanda ya zo bayan su shekaru masu yawa to galiba kaga yan shi'a da khawarij da mutazila da jami'a sun yi watsi da hakikanin fassarar manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi watsi da ainihin karantarwa na ɗaliban manzan Allah wanda manzan Allah ya karantar sai suka ɗauki ƙur'ani suka fassara shi da san ransu na ba san gane wannan to wannan shine asalin abin da ya kawo kasa da shi'a da mutazilawa da kawari har kaga sun ce ba za a ga Allah ba gobe kiyama idan har Allah ta'ala ya ce mana a cikin alqur'ani duk abin da muke so za a ba mu, to dan Allah an mun ce za mu ganshi yaya eh Allah ta'ala ya ce duk abin da muke so za a ba mu lahum ma yasha'u fiha wala dayna mazi sai muka ce ya Allah ya Allah muna so mun dade muna bauta ma muna so ya Allah mu ganka to idan Allah ya hana mu kan shi, shin ni'ima ya cika gare mu ni'ima bai cika ba idan kana ta jin muryar mutum baka taba ganin shi ba har yanzu ni'ima bai cika gare ka ba Ya ma kai ne malam wani da muke ta jin ka sai ga mutum ya ji wani daɗi to ya za a yi mutum na ta bautan Allah shekara da shekaru bai taba ganin Allah ba sai kuma a ce ya shiga aljanna har ma ya shiga aljanna ba zai ga Allah ba suna ba tangara wannan saboda haka wannan aqida aqida ce mummuna gaskiya aqida ne ta taba ma alqur'ani ta taba ma sunna na manzo sallallahu alaihi ta taba ma ainihin ijma'i na salafus salih babu dalili akan shi kuma Allah ya ga mana dama duk wanda ya saba magabata sunan shi halakake umai shaki rasulun ba da mata bayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira na'am wa ma'anahu ala ma arad saka ma'anan wannan ru'ya kamar yadda Allah ya nufi ne za a ga Allah kamar yadda Allah ya nufi a ganshi ba za mu iya kayyafa ba za mu za a ga Allah kamar sifa na kaza duk wanda ya faɗi wannan ya zama to ko za a ga Allah kamar yadda ganin kaza لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا يوم ما أننسى كما يند الله ينفي فزام شكتكم ونم me muta'awwilina bi ara'ina muna yin tawili da ra'ayinmu ba ba za mu yi tawilin ganin Allah da ra'ayinmu ba wala mutawahhimina bi ahwa'ina ba za mu yi tunani da kwakwalwarmu ba mu yi amfani da kwakwalwa mu ce muna ganin za a ga Allah kamar kaza wannan kuskure ne fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla mun lallai babu wanda ya kubuta a cikin addininsa sai wanda ya sallama ma Allah subhanahu wataala ya zama abinda Allah ya faɗa a Qur'ani ya sallama abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ya sallama ko hmm. eh wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimi kuma ya mayar da ilimin abinda ya rikitar da shi zuwa ga masanin shi wane ne masani Allah subhanahu wata'ala saboda haka idan mutum yana so ya zama cikakken ahlus sunna ya zama to yana miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in abu ya rikita masa sai ce Allahu a'lam wa naqulu Allahu a'lam fi mashtaba alaina ilmu muna cewa Allahu a'lam ga abinda ilimin sa ya rikitar da mu ba ma shishigi Allah subhanahu wata'ala yana magana yaya magana yake Allahu a'lam Allah subhanahu wata'ala ya daidaita kan al'arshi yaya daidaito yake Allahu a'lam wannan shine aqida ta ahlus sunna ba sa shishigi ga abin da ya fi karfin su kuma suna tsayawa wurin da Allah ta'ala ya tsayar da su نعم الثالث والثلاثون نعم ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام وتدقى دقا دقا بايا تبتا سي أبايا بي سي أبايا التسليم دقما إسلام دقى دقا مسلنشي دقا مسلنشي بايا تبتا kaga musulunci an bai da shi kamar mutum har yana da diddigi to diddigensa baya tabbata sai a bayan taslimi da kuma istislam sai bayan miƙa wuya an gane ku sai bayan sallamawa da kuma ainihin miƙa wuya in har kana zo ka zama cikakken musulmi ka dinga sallamawa ga duk abin da Allah ya faɗa ka sallama ga abin da manzo Allah ya faɗa sannan ka miƙa wuya zuwa gare su to anan ne diddigen musulunci ke tabbata amma in ya zamanto mutum yana ganin in Allah ya yi magana shi yana da nashi ra'ayin daban in manzan Allah ya yi magana shi ma yana da nashi ra'ayin daban wannan lalle ya fada cikin halaka wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai dace ga mu'minai maza da mu'minai mata ba idan Allah ya hukunta al'amari ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta al'amari ya zamanto suna da wani zabi akan al'amarin su musamman tunda ana magana ne kan sunayen Allah da sifofinsa yanzu idan muna so mu san Allah sai ya zabi mu san Allah wato ba mu taba ganin Allah ba to kuma muna so mu san shi ta wani hanya ya kamata mu san Allah ne na kaga ya kamata ne shi Allah kashi mu tambaye shi ya Allah mu taba ganin ka ba ko muna so mu san siffofinka a gane ya Allah siffanta mana kanka za mu san Allah ne ta hanyar shi kanshi Allah an gane wani ko kuma ko kuma musan Allah ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wannan su ne hanyoyi guda biyu babu na uku za mu san Allah ta hanyar shi kanshi Allah za mu san Allah ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya Allah ta'ala cikin alkur'ani ya nuna mana haka din Allah yake cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun tsarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin buwaya ubangijin izza daga barin abin da suke siffantawa babu ruwan Allah daga barin duk abin da kafirai da munafikai da philosophers da yan bid'a suke siffanta Allah da shi tunda dukkan su gaba ɗaya duk wanda ya siffanta Allah zai yi ƙarya an gane yayi yanzu a cikin kafirai waye taba ganin Allah balle ya siffanta shi ballantana yan bid'a waye taba ganin Allah balle ya siffanta shi kaga abu ne wanda ba zai yi ba ko to saboda haka sai Allah ya ce tsarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin ya game da barin abin da suke sifata babu ruwan Allah da abin da suke sifatawa sai ce amma wa salamun alal mursali amma kuma aminci ya tabbata ga manzanni bi ma'ana duk abin da manzo ya faɗa game da Allah akwai aminci a cikin shi shine ibn taymiya ke faɗa a cikin al-aqida al-wasiliya yace li salamati ma qalu minan naqsi wal aib saboda kubutan abinda suka faɗa daga nakasu da aibi su manzanni ta abinda manzo ya gaya ma game da Allah gaskiya ne kawai amma wani malami idan ya gaya ma wani abu game da Allah to zai iya samun kuskure akan wannan al'amari an gane amma manzan Allah duk abin da ya faɗa game da Allah haka yake to so haka idan muna so mu san Allah hakikatan mu tabi Allah kanshi sai Allah ta'ala ya gaya mana yanda yake an gane ko ko mu tambayi manzan Allah sai manzo Allah ya gaya mana yanda Allah yake an gano wannan ko to idan Allah ya siffanta kanshi manzo Allah ya siffanta mana sai kuma kana da wani bayani kuma to sai mu ce ka bace an gane dangane da abin da ya shafi sifa wato in an gaya ma sifa a cikin sifa babu wani majaz a cikinsa a ka'ida idan ka tambaye ni baka taba gani na ba dan Allah ya siffanta ma kaina ai idan na ce zan kawo abin kuma in ƙara in kawo shi a kan majaz da wasu abubuwa to zan ƙara rikitar da kai Aishi shi siffantawa ana so ne a zo da abin da yake kawai ana faɗa kawai mutum zai gane Na ce don Allah ka siffanta mun ainihin unguwanku sai ka zo da shi a kan majaz kaga ka ƙara rudar da wannan mutumin duk abin da yake da alaƙa da siffantawa ya kamata ya zama to kawai qira'atu tasiru, a gani wato kawai idan ka siffanta idan Allah ya siffanta kanshi sai ya zama to kuma wani zai yi ƙarin bayani a kai a nan za a ce Allah ta'ala ya ƙware wajen siffantawa wa iya billah la ya kamata a babin siffantawa idan mutum ya ma kwatance yana gamawa kuma kada ka samu kakare ƙarin bayani a wani waje idan har aka siffanta ma sai ka nemi ƙarin bayani a wani waje kenan mai siffanta ma ya gaza haka ne to Allah subhanahu ta'ala shi da kansa ya siffanta mana kanshi a cikin alkur'ani to zai yi kuma sauraro wani kuma ya ce zai mana wani ƙarin bayani akan wannan sifa Allah da ya ce mana yana da fuska kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika Allah ya ce yana da fuska sai wani ya ce ba fuska ake nufi ba kaza ake nufi sai mu tambaye shi ka taba ganin Allah ne a ban taba ganin Allah ba to manzo Allah ne ya gaya maka haka a ba manzo Allah ya gaya maka ba ya gaya mun ba to yaya aka yi kasan ba fuska ake nufi ba Ya ce ana wa tunanin kuke yanzu mu mu'ajin yadda Allah ya siffanta kanshi kenan mu ɗauki ra'ayinka shi dai Allah ya ce mana yana da fuska babu inda Allah ya kore maka kanshi fuska a cikin Alƙur'ani. Allah ya ce mana yana da hannu irin nashi babu inda ya kore maka kanshi hannu a cikin Alƙur'ani. Allah ya tabbata mana ya daidaita babu inda ya kore daidaito a cikin Alƙur'ani. kai kuma yanzu ka zo ka ce Allah subhanahu wata'ala ba shi da fuska ba shi da hannu Allah baya yarda Allah baya fushi baya kaza to wai Allah ne ya gaya maka sai ce na gano wannan ne da tunanina to za mu ɗauki tunaninsa mu bar maganan Allah wanda ya siffanta kanshi zai yi kaga ba zai yi ba saboda haka Allah ta'ala cikin alkur'ani ya siffanta mana kanshi sannan kuma manzan Allah ya ƙara siffanta mana Allah to wa'annan sun wadace mu idan wani mutum ya zo da wani sifa sabanin wannan sifa ba za mu amsa ba saboda Allah ta'ala shi ya fi kowa sanin kanshi kuma Allah ya fi kowa sanin wani to Allah wanda ya fi kowa sanin kanshi ya siffanta mana kanshi sannan manzan Allah wanda ya fi kowa sanin Allah ya siffanta mana Allah shin za mu saurari wani mutum ya ce ba haka ake nufi ba za mu saurare shi ba shi yasa aka ce subhana rabbika rabbil izza amma yasifun sarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin izza daga barin abin da suke siffantawa sannan mun alal musali aminci ya tabbata ga manzanni duk abinda manzan Allah ya gaya mana game da Allah mun mika wuya walhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo sun tabbata ga Allah ubangiji talikai an gane wannan ko to saboda haka dangane da abin ya shafi sunayen Allah da sifofinsa da kuma duk abinda ya shafi shari'a to ya kamata mu mika wuya Imamul bukhari ya ruwaito daga imam muhammad bin shihab az-zuhri yana cewa minar lahi al risala wa minar rasul al-balag wa alaina taslim an gane ku? daga Allah sako Allah ya aiko da sako shi ko manzon Allah nashi shine mai isar da sakon mu kuma namu menene mika wuya shikenan abinda Allah ya faɗa kawai sai mu mika wuya babu wani maganar jayayya da maganar Allah subhanahu wata'ala na'am sanar rama ilma ma hudira anhu ilmuhu duk mutumin da ya nemi ilimin abinda aka kange mishi saninsa walam yaqna bi taslimi fahmi eh, mutum ya nemi ilimin abinda aka kange mai saninsa abinda aka hana shi sani an hana shi ya nemi ilimin kamar menene aka hana mutum ya nemi ilimin sa eh, sunayen Allah da sifofin sa na an hana mutum ya nemi ilimin kaifiya Allah ta'ala ya siffanta kan cewa ya daidaita akan al'arshi ar-rahmanu ala al'arshi tawa sun mastawa alal arsh ar-rahman ko Allah ya tabbatar mana yana ji yana gani wa huwa samiul basir Allah ya tabbatar mana yana yarda laqad radiyallahu anil mu'minin Allah ya tabbata mana yana fushi wa ghadiba Allahu alaihim kaga ta Allah ya tabbatar to ashe Allah ya tabbatar da abinda Allah ya tabbatar shikenan mun san wannan to yaya kaifiya din Allah ya daidaita yaya daidaituwan yake mun sani Allah ta'ala yana magana yaya magana yake mun sani la to tun mutumin da ya nemi sanin abin da aka hana ya sani a wato an umurce mu san sifofin Allah amma an hana mu san kaifiya din an gane ko to duk mutumin da ya nemi ya san abin da aka hana shi sani sannan an umurce mu ainihin mu san ainihin wato kiyama amma yaya kiyama yake wato wannan abin na gaibi ne sai dai abin da ya bayyana gare mu kawai kan kiyama za mu yi imani da shi sannan abin da ya shafi kaddara shi ma akwai wasu abubuwa wanda hatta manzanni da mala'iku ba san komai kan shi ba to irin wannan manzo Allah ya ce idza zukira ashabi fa amsiku wa idza zukira alqadar fa amsiku idan aka ambaci sahabbai na ku shiru haka nan idan aka ambaci kaddara ku shiru ina ba san gane kada mutun ya ce zai tsaya sai ya san kwakwaf kawai mutum ya miƙa wuya ga abin da Allah ya faɗa kan kaddara abin da ya buya ya ce Allahu alam mutum ya miƙa wuya ga abin da ya buya kan sahabbai abin da ya bayyana abin da ya bayyana ka miƙa wuya ka yi biyayya gare shi abin da ya buya baka san shi ba ka ce Allahu alam yanzu abin da ya faru tsakanin sahabbai shin za ka iya yin alƙalanci cikakke ka yi adalci la shi za ka ce abin da ya faru mu kame daga abin da ya faru tsakanin sahabbai kada mu ce za mu zamanto alƙalai za ka iya yin kuskure ka yi kuskure ka fada cikin kuskure irin na shi'a ko ka fada kuskure irin na Kawari. ka zo kana kafirta sabon manzon sallallahu ko kana fasantar da su to saboda ka duk irin wayannan abubuwa an hana mu neman ilimin sa yafi karfin mu abinda aka ce mu yi ga sahabbai kawai mu musu addu'a wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wali ikhwanina saba kuna bil iman wanda suka zo bayan sahabbai muhajirun da ansar cewa suke ya Allah gafarta mana da ƴan uwanmu da suka riga mai yi imani ashe sahabbai za su iya yin zunubi in suka yi zunubi an ce ka zama alkali an ce ka bincike kwakwaf me aka ce ka yi an ce ka roƙan musu Allah ya Allah gafarta mana da kuma ƴan uwanmu da suka riga mai yi imani wala taj'al fi qulubina illa lil zina amanu ya Allah kada ka sanya a cikin zukatanmu mu kiyayya ga sahabbai da suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim an gane wannan ko to saboda haka wayannan su ne kadan daga cikin abin da aka hana mu sanin shi walam yaqna bi tazlim fahmu kuma walam yaqna fahmu bi tazlim kuma ya zamanto fahimtarsa bai gamsu ya miƙa wuya ba idan ya zamanto mutum ya zama to ya nemi abin da aka hana ya nema kuma ya zama fahimtansa bai miƙa wuya ba da maganar da Allah ya faɗa hajabahu maramuhu an khalis at-tauhid to abin da ya nema din nan zai sha makance shi daga tsantsan tauhidi in yace dole sai ya san sirrin kaddara dole sai ya san abin da ya shafi kaifiya na sifofin Allah dole sai ya san abin a rikicin da ya faru tsakanin sa sahabbai sai ya san kwakwam to hakika tauhidinsa wato manufarsa zai kare shi daga tsantsan tauhidi wa safil ma'rifati wa sahihil iman kuma zai kange shi daga daga tataccen ilimi da kuma ingantaccen imani an gane wannan ko tunda Allah ta'ala ya ce ka dakata to Allah ya san dakatawa shine maslaha a gare ka an gane ko idan ko mutum ya kutsa cikin abin da ya shafi kaddara ko ya nemi yayi alƙalanci tsakanin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ga wasu abubuwa wanda sun faru baya nan idan ya zama to abu ya faru baya baka nan za ka yi adalci ga abin ga ba za ka yi ba to idan mutum ya ce zai yi wannan hajabahu maramuhu an halittu tauhid abin da ya nema din nan zai sha makance shi an halittu tauhid daga tsantsan tauhidi wa safil ma'rifa da tataccen sanin Allah tataccen ilimi da kuma ingantaccen imani fa yatadabbu bainal kufri wal iman sai ya ringa raurawa tsakanin kafirci da imani wani lokaci ga ganshi ya fada cikin kafirci wani lokaci ga ganshi kamar yana cikin imani yana raurawa yana nan tsakanin kafirci da kuma imani eh wa tasdiqi wa takdhib kuma yana nan yana ta raurawa tsakanin gaskatawa da ƙaryatawa wal iqrari wal inkar wani lokaci ya ta raurawa tsakanin iqrari da kuma inkari muwaswisan ta'ihan shakkan sha'iha ya zama to mai waswasi rudadde mai shakka ko ba ka ba tunda dai abinda Allah ya hana shi din nan ya kutsa ciki zai zama to mai waswasi rudadde mai shakka za'iran kuma karkatacce la mu'minan musaddiqa wato ba mumini mai gaskatawa ba wala jahidan mukazziba kuma ba mai musu mai karyatawa ba kawai ya zama to rudadde shi ma kanshi ya rasa gane kanshi Allah shi yayi na'am an ce za a zaga neman taimako insha Allah dan uwa a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir lakum